أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين التوحيد في العبادة توحيدي أتكين كديت أبنجي سبحانه وتعالى me tauhidi a cikin kaɗaita ubangiji subhanahu wa ta'ala yawanci littafin alkur'ani mai girma ya zo da bayanin ya ta ubangiji a cikin ibada kuma yana daga cikin asasin aiko annabawa da manzanni da gwagwarmayar da suka sha wajen fahimtar da dukkan mutane sanin wane ne za su riƙa abin bauta kuma waye za su rika mai tafi da al'amuransu kamar yadda ya gabata mun bayani kan tafi da al'amuran bayi kafafun mutane sun zame kan wannan tauhidi guda biyu sau da yawa makan samu mutum ko kuma al'ummu da suka gabata suna imani da ubangiji ɗaya sannan kuma suna imani da cewa bayan shi kadai ne shi kadai ne mahalicci sannan kuma suna imani da cewa shi kaɗai ne mai samarwa dai wannan yana kuma zuwa ga halitta amma idan an zo batun tafi da al'amuran bayi sai su imani da akwai wasu abubuwa da suke taimakon ubangiji ko suke yi da kansu ma ba tare da izinin Allah ba wato sun isa su yi da kansu ba tare da Allah ya ba su wannan abubuwan ba ko kuma a'a idan suka zo bauta sai su bauta wani abu daban ba Allah ba ko dai su bauta mishi kan kansa suna ganin ya cancanci bauta ko su bauta masa suna ganin zai cece su wajen Allah wannan shine matsalar da aka samu yawanci ga kafiran da suka gabata tauhidin ibada sai ya zo domin ya kadaita ubangiji a cikin bauta domin ya lusashe da mutane kan wane ne abin bautarsu wane ne hadafinsu kuma wannan gaskiya shine babban hadafin aiko annaba walakad ba asna fi kulle ummatin rasula a na'abudullaha wa shi ta kuma al'umma musulmi kullum tana mimita iyaka na abudu wa iyaka na sta'in kowace rana za mu ga al'umma musulmi tana mimita wannan kalma da cewa kai kaɗai muke bota kuma gun kai kaɗai muke neman taimako kuma wannan shine abin da annaba da manzanni suka karfafa da wasiyansu suka kuma ba shi muhimmanci wannan dai wani abu ne wanda yake babu wani musulmi da yake inkarinsa cewa allah ne kaɗai ya cancanta abota sai matsalar shi ne menene bauta me in an yi yake bauta ni ba bota ba a nan ne aka samu matsala har aka samu tunanin salaf da ya zo ya gangaro daga wajen ibn taimiyya ya samu gwamnati a hannun ibn Abdullahab muhammad ibn Abdullahab suka zo suka kafirta dukkan musulmi wahabiyanci ya zo ya kafirta dukkan musulmi ya jefe su da shirka cikin ibada saboda suna tabarruk da asar al’ambiya alaihimussalam da tawassuli bil’ambiya alaihimussalam ilallah ƙalallazi na galabu lalattahidan na alaihim masjida wa mai yi azim sha’irallah fa inna hamin takawal kulub waftago ilaihil wasila da duka irin wannan ayoyi da suke nuna an riki wajen kabarin asabul kafi wajen tabarruk wajen sallah neman lada an rigi duk wanda girma sha'irallah kuma daga cikin sha'irallah inna safa wal marwata min sha'irallah min sha'irillah kuma sai ka hada shi da man yu'azzim sha'irallah duk wanda ya girmama alamomi na addinin Allah kuma safa da marwa a cikin wata aya sun zo suna daga cikin alamomi na addinin Allah safa da marwa ba su kai ka'aba daraja ba ba su kai ta zama alami na ubangiji ba ba su kai mumini ba su kai annabi ba su kai wasiyin annabi ba su kai darajar kabarin manzo ba ko wani abu da ya shafi manzo ba mai tsira da amincin Allah sabbata gare shi da alayensa amma Allah ya ce duk wanda ya girma la alamomin addininsa yana daga cikin takawa da ke cikin zukata yana nuna alamar takawarsa biyayyarsa ga ubangiji to sai aka samu wayannan wahabiya suka zo suka kafirta mutane babban abin takaici abin bai tsaya ga kafarta mutane ba sai zaman to habinci yanzu yana sa musu bumabumai a kasashe daban-daban da sunan cewa mushrikai ne kafirai wal billah wannan mas'ala ce ta zauna akan teburi a tattauna idan ka kafirta musulmi bisa ta tawili in ba shi bane ta koma kanka sai a tsaya a tattauna a bincika a tabbatar da cewa lalle wanne ne gaskiya idan ba wanda ya gamsu sai kowa ya rike nasa ranar lahira shikenan sai Allah hisabi amma ba bukatar ka je masallaci kana sabon kana kashe mutane iraki iran da sauran kasashe na musulmi kullum magana kenan an kashe an sa masallaci an kashe yan ɗarika kaza an sa masallaci kaza an kashe yan shi'a kaza an sa kullum kenan wannan tunani na wahabiyanci ya munana sosai so da haka su dawo su ambaci musulmi a matsayin musulmi su kalle su musulmi su kuma girmama su a matsayin musulmi so da haka wannan al'amari abu ne mai girma sosai ko muna gani yanzu yadda ya kai ya zama da matsala ta yadda musulmi na kashe musulmi wal billah da sunan mashirki ne a duniya to so da haka ba musulmin da bai yarda da cewa Allah kaɗai za a bauta ba amma me bauta shine matsala nan aka samu saɓani sai wahabiya suka jefi duk musulmi da shirka a bauta saboda kawai suna ziyartar kabarin waliyai suna neman albarkar waliyai wanda yake albarkar su da suke nema ba wanda yake cewa su suka ba su wannan albarka Allah ya ba su kamar kuɗi ne da zaka je kofa gidan mai kuɗi kullum sakamakon matsaloli wal Allah ya ware wata zakka kana da labari ko wani taimako da yake bayarwa kai kuma kana da matsala sai ka koma masa kamar haka ne a ce lamarin duniya ana koma ma abocin duniya saboda me kuma ba mai imani da cewa wannan shi ya ba kansa dukiya kowa ya imani Allah ya bashi haka ma annabi haka ma wasiyin annabi kamar imami kenan haka ma wali daga cikin waliyai wanda suke mabiyansu haka masu sauran bayan Allah na gari ba wanda ke imani daga cikin musulmi cewa su suka ba kansu daraja su suka ba kansu albarka su suka ba kansu ilimi da kima kowa ya san Allah ya ba su ya gabata a wannan magana da muka yi ta tauhidi cewa komai daga Allah yake duk wanda yake ganin wani abu zai faru da kansa ba Allah ya shi ba ya gama yawo ya kauce hanya kuma wata za shi har abada domin ya rushe tauhidin Allah a cikin halittawarsa yana ganin akwai mai halitta ba Allah ba wal’azubillah da za ka je kofar gidan mai kuɗi domin neman bukata ba za a ce maka mashirki ba amma ka je kabarin annabi wanda da umarnin Allah ake ziyartar kabarin nan manzo Allah sallallahu alaihi wa ali yana cewa wanda ya ziyarci wanda ya je hajji bai ziyarci ni ba ya mun jafa'i shahidi rayiye ne haka ma manzo rayiye ne manzo darajar shi ta fita shahidi babu wani annabi ma sai shahidi hatta da manzo shahada yi guba aka bashi amma manzon rahama yana cewa da rayuwarsa da mutuwarsa dukkaninsu alheri ne gare mu kuma a rayuwarsa ko mutuwarsa yana jin sallama duk wanda ya masallama ko daga wace duniya yake sannan kuma wani yana ce ai kaburbura ne sun mutu kaburbura ne sun mutu amma wannan asar na daraja suna nan mutum za mu zo bayanin mutum me mutum mutum ba kawai jiki ba ne balantana jikin annaba Allah yana kiyaye shi mutum jiki ne da ruhi da zai zama ƙasa muƙaddara ko da annabi zai zama jikinsa ya zama ƙasa Allah ya kiyaye su amma muƙaddara jikinsa yana zama ƙasa still dai yana nan da wannan daraja saboda wuri ne da aka binne jikinsa kuma yana da alaƙa da ruhinsa kuma yana da ishirafi akan dukkan wannan duniya yana jin duk wata sallama ubangiji na bujiro masa da ayyuka kul imalu sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun Allah da manzansa da muminai su ai muminai wasiyan manzan Allah sallallahu alaihi wa ali suna ganin dukkan ayyukan mu a kowace rana ko da ko sun mutu ana bujiro musu littafan ayyukan baye gaba daya yau mai du'a kullu nasin bi imamihim kowane imami yana ganin aikin al'ummar da take al'ummar su ce gaba daya manzo yana gani imamai alaihi wassalam suna gani so da haka zuwa tabarruki zuwa gare su ba bambanci a raye suke ko a mace don haka ne dole mu ware mai ibada domin warware wannan matsala wasu suna cewa ibada shine tsantsan kaskantar da kai sai dai idan mun ce ibada tsantsan kaskantar da kai ne har yanzu ta'arifin ga ibada bayanin ga ita tauyayye ne saboda me Allah ya umarni a kaskantar da kai ga mutane daban-daban akas wahfir lahuma janaha dhulli minar rahama ka kaskantar da fukafikinka kana mai kaskantar da kai na tausayi gare su iyaye wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira ka kuma ce ubangiji ya musu rahama yi musu rahama kamar yadda ni masu kare ne ni ina yaro hakanan Allah ya sa askan kaskantar da kai ƙarshen kaskantarwa ga annabi Adam وإذ قلنا للملائكة li adam فسجدوا illa iblis. da Allah bai ce ayo annabi Adam sujada ba kamar sujada sai zama laifi amma aka yi annabi Adam sujada da umarnin Allah sai zamanta to wajibi kuma wanda bai wannan sujada ba daga cikin mala'iku zai tafi ta har abada shedan yana cikin mala'iku ya kuma kiyin sujada na'am wasu malamai suna ce aljani ne wasu suna cewa mala'ika ne saboda Allah ya ambace shi min aljin sai suka ce aljani ne amma wasu ayoyi suna ne kuma da cewa mala'ika ne daga cikin mala'iku wanda yake um, ya saba ubangiji to su da haka ala halin ya saba ubangijinsa kuma an umarce shi su jira yaki domin su ma mala'iku suna da zabi kamar yadda wasu ka dauka ba su da zabi suna da zabi kuma za su iya saba sai dai ba sa yi ne saboda tsarkin zuciyarsu da kuma karancin abin da zai kai su ga saban mutum yawanci ya fi saukin yin sabo saboda mai yana da abubuwan da suke taimaka masa da yawa yana da sha'awa yana da yunwa yana da kishirwa su kuma duk ba su da wannan to sujada ita ce karshen kaskantar da kai ubangiji ya ce a kaskantar da kai ga iyaye amma bai ce a musu jada ba na'am zaka iya durkusa musu amma annaba amma annabi adam ya ce a yi masa masu jada ne karshen kaskantar da kai kenan a yanzu Allah ya umarci mala'iku su shirka kenan ina a ƴaƴan ƴan uwan annabi Yusuf sun yi masa sujada a yanzu sun yi masa sun yi shirka kenan ba su shirka ba duk da ko sun kaskantar da kai ga annabi Yusuf wannan yana nuna mana a shari'unsu ya halatta a yi mutum sujada a wasu shari'un wasu annaba ya halatta a yi mutum sujada sai dai an shafe wannan daga baya cewa bai halatta ba kai mutum sujada haramun ne yo wani sujada sai Allah kawai a wannan al'umma ba mu da haƙƙi mai wani sujada ko da ko adam a lokacin ko annabi su a lokacin su ya halitta ya masu sujada wasu sun so su kawo tawili tawili amma ba za su amfanar da mu ba gaskiya hakikanin al'amari sujada ce dan sujada ƙarshen kaskantar da kai kenan ga wannan Allah amma duk ba ibada ba ce don haka ne za mu ga ashe kenan ba kawai kaskantar da kai ne shine ibada ba to me ibada ibada yadda alkur'ani ya zo mana da ita shine ƙasƙantar da kai da lafazi ko aiki tare da imani da cewa wanda ake wa ubangiji ne shi me shi ne ubangiji ma'ana shi yana dogaro da kansa a samuwarsa ba daga wani take ba a halittawarsa da kansa ne a tafi da al'amuran bayi da kansa yake baya dogaro da kowa baya bukata wajen kowa wannan shine ubangiji duk wanda ka kaskantar wa kai kamar da lafazi ka ce ka siffanta shi shine mai girma shine maɗaukaki da imani da cewa haka yake ka bauta masa ko kai masa wani aiki kamar kai masa ruku'u ko sujada misali zaka iya yin ruku'u ka girmama wani mutum idan al'adu ya zama ruku'i ne amma bai halatta ba ka kai sujada saboda ita wannan shari'a ta ce nau'i ne na girmama da Allah bai yadda ba sai dai shi za a yi wa irin wannan girmama shine a sanya ƙasa a sanya wannan fuska mai daraja a ƙasa a turbata ta da ƙasa to ubangiji kawai yadda a yi masa wannan bai yadda a yi bawa irin wannan ba da ma ruku in kai wani bisa al'adu musamman ma irin yan jafan za ga suna ruku domin girmama wani sai zama to ba laifi ba ne amma da za ka yi ruku'u kana imani da cewa wanda ka kaskantarwa kai irin wannan kai ba ma ka kuya ba a tsaye ma ka tsaye ke ka yi tsaye keke a tsaye da imani da cewa wannan wanda na tsaya gabansa ubangiji ne shi ma shirka ne kafirci ne ba bukatun ma ka yi ruku'u ko wani abu kamar yadda za mu gani sallah tana tattare da tsayuwa sai eh, wannan kuma ana jin cewa an tsaya ne gaban wani wanda yake shine yake da samuwa yake dogaro da kansa a komai wanda yake shine ubangiji idan inda zamu gane cewa ibada tana da wannan ma'ana shine ɗaya daga cikin ayi shine wa ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru ya ku mutane ku bauta Allah ba ku da wani ubangiji sai shi sai zama kenan ashe duk sanda ya zama bauta ta zo dole ne zamanto akwai wani wanda ake bauta wanda aka imani da cewa shi da ubangiji idan ba haka ba sunanta bauta ba to don haka ne kuskuren da wahabinci yau bauta yake kuskure girman waliyi ko kabarinsa ko sumbunta kabarinsa duk ba bauta sunan shi ba ko ziyarar kabarinsa da yi mishi addu'a da tawassali da shi cewa ubangiji saboda annabinka ko saboda wannan wasi na annabinka ko saboda imam hussein jikan annabinka wanda aka kashe abin zalunta a karbala Allah kai mini gafarar zunubaina duk wannan ba matsala ne saboda mai kana neman Allah ya maka ne ya kuma duba irin rahamar da ya masa kai ma saboda wannan ya maka domin yana da daraja wajen ubangiji yana da kima wajen ubangiji kuma Allah yana amsawa da irin wannan bayi nasa shi umarni a nemi tsani zuwa gare su shi sa za mu ga fassara walillahi al-asma'ul husna fa da'uhu biha imam sa'd alayhi salam imam al-bakir da sauran ayyuma da yawa an samu ruwaya da gari su cewa suna cewa mu ne Allah ya ce a hada mu da shi mu ne wanda Allah ya ce a hada shi da mu ci ya ubangiji saboda manzanka ya ubangiji saboda wasiyin manzanka imam sadiq saboda su manzan ka imamu ja'far sa imamu al-kadhim imamu al imamu rida imamu mahdi saboda darajar su ubangiji kai mana kaza suke cewa mu ne waɗanda Allah ya ci ai wannan saboda haka kenan ashe ya halatta ka haɗa Allah da manzansa ko da wani wasiyin manzansa daga cikin waɗanda suke su ne mafi girman waliyan Allah a bayan ƙasa manzan rahama da kuma wasiyansa babu wani waliyi da kai wali ta kasu su ne ainihin mawa'in da aka yadda tun farko a haɗa Allah da su sai kuma inda ruwaye suka zo da siffofi da suka yi nuni da cewa wanda yake da siffa kaza shi ma ya halatta saboda idan baka tabbatar da mutum yana da kima wajen Allah ba ba ma'ana ka hada shi da ubangiji ka hada ubangiji da shi ka ce ya ubangiji saboda shi so da imamai sun tabbatar da su ne masu wannan darajoji da za a ce a ubangiji saboda su kai min kaza ko ka kira sunansu da nufin cewa ubangiji ya yi maka da sunansu duk ba matsala ya ce ya rasulallah ya manzon Allah kai mana kaza mana ya annabin Allah da ikon nan da Allah ya baka na zaka iya taimaka mana ka taimaka mana ba shi da bambanci ya taimaka maka a raye yake ko bayan rasuwarsa ba ta da bambanci su rayuwarsa da rasuwarsu a kowace suna ishirafi kan dukkan ayyukan bayi da kuma izinin Allah kuma suna rayuwa kuma suna ji suna ganin mu mu ba ma ganin su saboda sun fita daga nau'in nau'in shamaki da mu wannan muke da shi a wannan duniya ruwaye da yawa sun zo ba masu ba hatta da mutum in ya kasance yana da mumini ne hakikanin mumini Allah yana ba shi ikon ya ringa ganin abin da danginsa suke bayan ya mutu sai dai Allah ya ne musu laɗufi su wa'ancan mutane ba wai annaba da imamansu da wasiye ba su wanda suna ganin komai hakura kuran mutane amma wa'annan bayan Allah su mumine dan kasu samu bacin rai tunda sun je duniyar barza idan yan dangin su suna wani sabo sai Allah ya hana su gani sai ai musu shamaki ba su gani ba sai dai su ringa ganin abubuwan alheri kawai shi za su gani to wanda kike bayan Allah kenan ruwaye da yawa sun zo kanca suna ganin abin da bayi suke yi balantana kuma wa'annan masu samuwa masu girma da Allah yake ba su iko na nufuzi cikin duniyar halittu gaba ɗaya ta mala'iku da ta mutane saboda haka shikenan saboda haka da wannan zamu ce a shikenan ibada ta dole ta kasance tattare da imani da cewa wanda ake kaskantar da kai gare shi yana nan ubangiji ne mai ma'ana ubangiji shi kadai ne a zatinsa ba wani mai irin shi a siffofin shi da ayyukansa shi ne mai tafi da al'amuran bayi shi ne mai su don haka shi ake bautawa wannan za mu ga wannan sosai laifin mushirkai a cikin ibada ba wai girmama kawai gumaka ba da suka rike su saɓanin Allah suka bota musu suka ba su ne nau'i na istiklali suka ba su ne ceto suka ce za su ceto ba izini idan annabawa ne da wasu yansu Allah ya zo da cewa suna ceto amma gunki ɗan kuturi wanda aka sassaƙa baya cito so da aka kaskantar da kai gare shi da bashi wani nau'i na uluhiyya yana kai mutum wuta ya zama shirka hakanan ma jincewa zai ceto ya zama shirka saboda jincewa zai ceto da bota masa ba daga Allah suke ba wato aka bashi wani irin ƙarfi na zaman kansa wanda yake ba daga Allah ba to wannan sai mai da shi shirka kuma ya mai da shi wuta zashi mai imani da wannan lamari sau da yamma ga su wa'annan masu bauta suka bauta musu ba tare suna jin suna bauta Allah ba shi yasa Allah subhanahu ta'ala yake cewa wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yansarun واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا وقال المسيح يا, ابن ya bani isra'il. اعبدوا الله ربي وربكم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم zamu ga cewa masu bauta a gumaka domin su taimaka musu Allah ya musu alkawarin cewa za su zamanto taɓaɓɓiyar bauta bautan nan wannan ayoyi kuma suna nuna mana cewa bautan nan fa ba za ta yi ba sai ga wanda yake rab mai tafi da al'amuran bayi duk wanda ka bautawa kana iya tikari da cewa yana da wani abu na uluhiyya ko yana da wani zaman kansa a sifa ko a aiwatarwa ko a tasiri cikin halitta a zaman kansa ba da wasiɗar Allah ne ya ba shi ba kamar yadda gumaka suke kamar yadda masu bautar gumaka suke gani to wannan da shirka ne inda suna ganin cewa inda mukaddara Allah ne ba su izini su haka ba matsala amma ba mai na ɗaya Allah bai ba da izini ba na biyu ba mai jin cewa Allah ne ba da izini a cikin su na uku suna ganin suna da wani nau'i na yin iko a tafi da al'amuran bayan su nan gumakan za su durkusa gaban gunki suna kuka ya yi musu matsala ya yi musu ya ba su ruwan sama ya kawo musu da fashi ya kawo musu da talauci ya kawo musu da yunwa ya kawo musu ya kawo musu ya kawo musu ya kawo musu haka nan zaka ta gani wannan shine ya sanya kafirai sun shiga wata ba za su fita ba shirka ce saboda me saboda suna imani da cewa suna da wata fawa ta tafi da al'amuran bayi sabanin Allah ba ta izini wato mun ci sabanin Allah babu izinin Allah ma suna ganin suna da wata kudura da za su yi wani abu na tafi da al'amuran bayi wanda yake kamar halitta ruwa da samar da yalwa dukkaninsu wannan sai zamanto shirka ne so da haka ashe kenan dukkan wani kaskantar da kai tare da cewa wancan bangaren da ake wa girmama ana jin cewa ubangiji ne shi ko da ko ba mu ce ubangiji ne a samuwa ba kamar yadda mashirkai suka yi ba su ce musu ubangizai ne a samuwa ba ba su yadda cewa ba su da abokin tarayya ba sun yadda eh, suna da abokin tarayya sun yadda suna da wani karfi wanda mahaifi su karfi shine ubangiji sun yadda ba su da istiklali a samuwa sun yadda halitta su aka abu mamaki amma a rububiyya da ibada sai suka saba sai suka ce wannan suna zaman kansu ko Allah kalla ko ba sa zaman kansu suna da ita daga ubangiji alhali babu ita daga ubangiji ubangiji bai ba wani gunki sandararren abu wanda ma baya fahimta komai wani nau'i na kudura ta tafi da al'amuran bayi ba bai kuma ba shi wani kudura na abota masa ba kamar yadda ake bauta ubangiji subhanahu wa ta'ala so da haka girmama mutane